matukar mutum ya rasu baya shirka da Allah to in Allah ya so yana iya gafarta masa sannan muka yi bayani muka ce waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah ba kaman waɗanda ba su yadda da shi ba ne a fana ja'alul musulmi na kalmujrimin am na ja'alul labina amanu wa amilu salihati kalmufsidi na fil'aut a faman kyana mu'minan kaman kyana fasika la yastawud a nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba malam ya ce daga cikin aƙidar mu ta ahlus sunna wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajir Aƙidar mu ta ahlus sunna muna ganin halaccin yin sallah bayan mutum ne da'a da kuma fasiki ma'ana mutum ko fasiki ne fasikancinsa ko kuma mubtadi'i ne bidi'ar sa ba za ta sa aqibin su sallah ba aqidar mutahalus sunna kenan dalili kuwa saboda an samu ya tabbata Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala da Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhuma sun kasance suna sallah bayan Hajjaj bin Yusuf al kowa ya ittifaqi kuma Hajjaj fasiki ne kuma sannan mubir mutum ne wanda yake yana zub da jini kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallam ya ce da sannu za a samu a cikin kabilan saqif za a samu makaryaci za a samu mabannaci makaryacin nan ya bayyana wanda ya fito daga cikin su awan annabta sannan mabannacin ne shine hajjaj ibn yusuf amma duk da bannansa zub da jininsa bai hana abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu da kuma anas an malik sahabbai ne bai hana su yi sallah bayansa ba ashe kenan kun ga aqidar mu ta sunna muna ganin halaccin yin sallah a bayan mai da'a da kuma fasiki wannan shine abin da shekul islam ya faɗi a cikin littafinsa ya ce wajibi akan musulmi shine duk inda ya je ya samu mutane suna sallah irin tasa suna kallon alƙibla irin tasa ya shiga cikin sahunsu ya sallah tare da su wannan aƙidar ahlus sunna kenan amma kun ga yau an samu ko sabani ya ɗaka da mutum misali sai ka ce na daina sallah bayansa ba aqidar ahlus sunna ne wannan ana fata muna fahimta amma shi fasiki misali kamar yadda malam zai yi bayani ko da ke bar mu karanto wurin min ahlil kibla matukar suna kallon alqibla to wannan ya halatta mutum ya sallah bayansu wa in kana akwai malamai cikin magabata waɗanda suke ganin rashin halaccin yin sallah bayan fasiki domin umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummuna wajibi ne waltakun minkum ummatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar an ce a samu cikin al'umma waɗanda suke umarni da kyakkyawa su yi hani da mummuna لا خير في كثير من نجواهم إلا bi أمر بصدقة أو معروف islahin إصلاح بين الناس sawa'an min من أهل kitabi ummatun قائمة yatluna ayati ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar خذ العفو وأمر بالعرف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بناء akan waɗannan ayoyi sai suka ce mu a wurin mu ba mu ganin halaccin yin sallah a bayan fasiki ina fata muna fahimta to amma in dai mutum yana kallon alkibla. yana yi wa Allah ta'a in kuma yana fasikanci ta wani wuri wannan ba zai hana a yi sallah ba ana iya bin shi sallah wannan aqidar ahlus sunna kenan kamar yadda kuma shekul islam ya faɗi a cikin littafinsa wahala ala man mata minhum hakan nan mutumin da ya rasu yana kallon alqibla in ya rasu za a yi masa sallah wa in kana ana akwai bayanai mutumin da ya rasu yana yin sallah yana wa Allah biyayya subhanahu ta'ala wannan za mu samu limamin unguwa sai mashi sallah amma mutumin da muka san misali mashayi ne fasiki ne dan wiwi ne to idan ya rasu sai mu samu irinsa mu jagorantar mu mu tsaya baya shi irinsa ya masa sallah abin da yasa ko za a haka domin li naj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya shi wanda bai sallah mai tabi'a irin tasa in ya gani zai ce kai lallai abin tun da babu alkhairi a cikinsa ni barin yi kokari in daina halayen da nake na banna amma idan fasiki misali zai rasu limamu unguwa ya masa sallah kaga wannan kaman tikiti ne ga waɗanda suke aiki irin nasa su ci gaba da wannan aiki amma sai mu samu mashayi wanda bai san ma abin da zai karanta a cikin sallan ba mu gabatar da shi mu ce malam bismillah yau ranar ku ce saboda ire-iren ka ne ya cika ina fata muna fahimta amma munafiki wanda munafincinsa ya bayyana wannan ba a mashi sallah da nasa alkur'ani wala salli ala ahadin minhum mata abada wala ta taqum ala qabri karka yadda ka yi wa wani mutum ɗaya daga cikinsu wanda ya mutu sallah kai kar ma ka tsaya kabarinsa har muka yi bayani a can baya umar dan khattabi radiyallahu ta'ala anhu a wannan lokaci da aka zo annabi sallallahu alaihi ya yi wa abdullahi dan ubai dan salu sallah umar ya tsaya ya tare annabi ce ba ne wuri ya umar ce a'a ya rasulallah waɗannan mutane ne waɗanda sun fidda kai sun cuce ka sun yi kaza sun yi kaza annabi ya ce ya ɗan khattabi ba ni wuri in yi masa sallah umar ya ce a'a wallahi ya rasulallah ba za ka yi ba ya ce ban taɓa ganin na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam karan tsaye ba irin wannan rana ana cikin wannan sai ga aya ta sauka kar ka yadda ka yi wa wani mutum ɗaya daga cikinsu wanda ya mutu sallah kar ma ka tsaya akan kabarinsa ashe kenan kun ga mutumin da aka san munafincinsa karara shi wannan in ya mutu ba za a yi mishi sallah ba dalili na biyu huzaifatul yaman radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cewa mutane sukan tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam alkhairi ni ko nakan tambaye shi sharri gudun in sharrin ya same ni yaya zan yi annabi bai rasu ba alisalam sai da ya nuna mishi duk wani mutum munafiki daga cikin sahabbai da haka yi an kawo gawa umar dan khattabi radiyallahu ta'ala anhu ya waiwaya bai ga huzaifatul yaman ba sai ce sallu ala janazatikum ku zo ku yi wa gawa ku sallah amma idan ya ga huzaifa tsaye to wannan alama ce na cewa shi wannan gawa ba munafiki bane don haka sai umar ya masa sallah ashe kenan kun ga mutumin da munafincin sa ya bayyana wannan in ya mutu ba za a yi masalla sallah ba wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara ba za mu saukar da wani mutum ɗaya daga cikin masu kallon alƙibla aljanna ko wuta ba don mutumin da ya ce wa wani ɗan aljanna ne shi ko kuma ya ce wa wani kai ɗan wuta ne malamai sun yi bayanin wannan ya bar musulunci dalili kuwa saboda cikin wannan magana akwai ikirarin garbi عالم الغيب فلا يثير على غيبه احدا ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم الخبير ونما mai hikima yana مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها babu wani mutum da ya san abin da zai same shi bare ya ce ya san abin da zai samu wani a don haka ba za mu saukar da wani mutum mai kallon alƙibla ba duk yadda bautarsa ta kai duk yadda batancinsa ya kai da ɓanna ba za mu ce da shi kai dan aljanna ba ne ba za mu ce da wannan ɗan wuta ba saboda mai sauƙi ne a wurin allah ya shigar da mai bauta wuta ya shigar da mai abin nan aikin ya shigar da mai bauta wuta ya shigar da mai laifi aljanna wannan mai sauki ne a wurin Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ina fata muna fahimta amma sai malamai suka yi bayani mutanen da nasu ya zo ya musu shaida da aljanna waɗannan mu ma za mu yi musu shaida da aljanna kamar irin su sabit bin qais bin shammas mai yi wa annabi sallan khutba wanda muka karanto kisansa a lokacin da ya ɓace annabi ce a duba bai da lafiya ne ko me ya same shi ce lafiya ta kalau abin da ya sa na ɓoye na ɓace saboda aya da na ji ta sauka la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jari ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun gudun wannan domin kada ayyuka nasu ɓace yace ni na ma san sun ɓaca saboda ina zuwa ina khutba a gabanka ina daga sauti na a gabanka a sama da naka gudun wannan yanzu ni na san aiki na ya ɓace annabi ce a aikin ka bai ɓace ba ya kai sabis dan kais in sha Allah kuma kai dinnan dan aljanna ne ashe kun ga nassi ya masa da aljanna don haka ire-iren waɗannan mu ma za mu yi musu shaidar aljanna kamar asharatul mubashirin bil janna mutane goma wanda nassi ya sauka aka yi musu bushara da aljanna kamar yadda za mu karanto su waye a nan gaba a lokacin da za a yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su cewa haƙiƙa an mani wa'ayin mutane guda goma waɗanda za su shiga aljanna ana jin tun tsakar dare kamar yadda tarihi ya nuna mutane suka yi da fifi suka cika masallaci saboda sallar asuba kowa yana so ya ji da sunansa ko ko babu kowa ya zo aka yi sallah ya zauna ya ji sunansa ya aka ce to ina abubakar dan siddiq radiyallahu ta'ala ya ce gani ya rasulullah kai ne mutum na farko cikin goma wanda allah ya bushara da aljanna ina ne ina wane ina wane ina wane waɗannan mu za mu yi musu shaidar aljanna haka irin su ukasha ibn mihsan radiyallahu ta'ala mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai a cikin al'ummata akwai mutane dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi babu tsangwama ba cewa dan me ba cewa mai yasa okesha na zaune radiyallahu ta'ala sai ce ya rasulullah is'alillah ko udu Allah an ya ja'ala ni minhum annabi roƙa mani Allah ya sanya ni daga cikin dubu saba'in annabi ya ce anta minhum kana cikin su ya kai ukasha kaga shi ma za mu yi musu shira da aljanna wani mutum ya zabo ya ce ni ma ya rasu ce a'a sabaka ka biya ukasha ukasha ya riga ya gabace ka ashe kenan kun ga ire-iren waɗannan mutane da nasu ya shaida da cewa 'yan aljanna ne mu ma za mu faɗi mu ce 'yan aljanna ne kamar alu badr a lokacin ƙisan hatib bin abi balta'a lokacin da za a tafi fatu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a sanar da wani mutum ga inda muka nufa mun karanto ƙisan hatib bin abi balta'a a ƙarshe abin da nake so in nuna lokacin da umar ya fisata radiyallahu ta'ala ya zara takobi ya ce da'ani adrib on qaduwillah bari in bugi wuyan maƙiyin allah ya rasu da ce a'a ya kai umar ma yudarika la'alla Allah qad ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum menene ka sani ko Allah ya leƙi ayyukan mutanen badaru waɗanda aka yi yaƙin farko na musulunci da su su ɗari uku da sha uku? Allah ya ce duk ku aikata abin da kuke so ku je na gafarta muku irin waɗannan za mu yi musu shahada da aljanna sannan kama akwai mutane waɗanda su dubu ɗaya da ɗari hudu waɗanda suka halarci bai a ƙarƙashin bishiya laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara waɗannan mutane su ma za mu yi musu shaida da aljanna kamar yadda nassi ya zo ya tabbata haka kuma mutumin da nassi ya zo ya tabbatar masa da wuta mu ma za mu yi musu shaida da wuta kamar irin abu lahab tabbat yada abi la'abin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma fi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani wuri aka tsaya bayan an tsaya sai yayi wa nadr bin haris wani irin kallo sai shi nadr bin haris yake cewa da mus'ab bin umair wanda yake shine farkon jakadi a cikin musulunci wanda bayan ya anshi musulunci annabi ya ce abinda kawai nake so ka yi ka je ka baza wannan manufatawa ka gaya wa mutane akwai addini sabo ya zo akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai shi nadur dan haris yake ce da mus'ab bin umar radiyallahu ta'ala an wallahi kai wa sahibinka magana wai muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam kai mashi magana domin irin kallon da ya mani na ga mutuwa a idonsa in baka shiga tsakani na da shi ba la shakka muhammadu kashe ni zai sallallahu alaihi wasallam ai abin da kuma ya faru din kenan annabi ya ce ina aliyu dan abi talib ya ce gani ya ce fito sai ya ce ina na bin haris ya ce gani ya ce ya muhammad abinda nake nema a wurinka alfarma duk irin hukuncin da za ka yi wa mutane da za ka yi nima ina so ka yi mani wannan hukunci ya ce a kai na ka matsalar daban ce mai zaune da kanta menene yasa ni ne kadai za a kashe a cikin shawa? ya ce saboda ƙin kada allah da cutar da kai da annabi da kuma bijirewa addini aliyu da kiwonsa aka kashe shi ashe kun ga shi ma nassi ya mai shaida da cewa dan wuta ne shi ma sai mu ce dan wuta ne haka nan sai aka ce na uku ba aka samu wani mutum shi ma hasim radiyallahu ta'ala an aka ce abinda muke so kai ma da wuyansa ya dinga magiya ya rasulullah menene laifi na a cikin mutanen ka kaɗai ya ce laifin ka saboda ka ta Allah ka ki annabi ka yi kaza ka yi kaza sakamakon wannan yau ba za mu baka ba annabi ya ce a kashe shi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mallis su biya mu nawa ya ce linna yayan wuta ne su ma in ba su bi abin da muke akai ba to ashe kenan kun ga duk mutumin da nassi ya zo ya yi masa shaida ko dai da aljanna ko da wuta irin su abuja shi ma a cikin yaƙi ya kashe shi a lokacin da aka zo aka dake shi an dake shi yana dabbe cika abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala an wanda yake shi kuma awwalu man jahara bil qur'an shine farkon mutumin da ya bayyana da alqur'ani wanda yake qurayshawa ba su so ba suka mashi dukan tsiya amma bai hana washe gari ya sake komawa ya karanta alqur'ani a ginin kaba ba ya dauki takobin sa ya zare ya ce da abu jahal alam yukhzika allah ya adu wallah shin ashe allah bai tozarta ka ba ya kai makin allah ku duba kafiri saboda giya irin ta kafirci maimakon ya yi tunanin musulunci sai yi ya ce wai akramu min qaumin qatartumu shin za a samu wani mutum mai karamci fiye da ni wanda jama'a na ne suka kashe ni ba tunanin musulunci yake ba abdullahi dan mas'ud ya raba kansa da cikinsa kaga shi ma nassi ya yi bayanin cewa dan wuta ne don haka shi ma sai mu mushi shaida da wuta amma idan ba mutanen da nassi ya zo ya tabbatar musu da waɗannan makoma ba kai baka isa ka yi ikirari duk yadda aikin mutum ya kai na alkhairi duk yadda batuncinsa ya kai ka kalle shi ka ce ga masa ba wala na shaɗu alaihim bil kufur ba za mu yi wa wani mutum shaida da kafirci ba domin kafirta mutane ba aqidar ahli sunna bane fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum in sun yi sallah sun ba da zakka sannan kuma suka yi abubuwan da ya kamata na addini ku fita hanyar su in sun yi azumi sun yi sallah sun yi zakka sun yi sadaka ku waɗannan yan uwanku ne a cikin addini sannan hadisi ya tabbata a cikin muslim wanda mun karanta shi muna nanatawa man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika almuslimu alladhi lahu dhimmatu Allah wa rasuli lahu ma lahu wa alayhi ma alayhi a wata riwaya a wata riwayan fala a fi mati, wanda ya salla irin tamu ya kalli alƙibla irin tamu ya ci irin yankanmu wannan shi ne musulmin da yake alkawarin allah yana rataye a wuyansa kar ku tozartar da allah a cikin alkawarinsa a don haka ne wannan yake mai da mu karatunmu na baya ba za mu kafirta mutum duk irin laifin da ya yi ba illa bi juhudi ma adkhalahu fil islam sai dai da musawar abin da ya shigar da shi a cikin musulunci sannan wala nakfuru ahadan bi dhanbi ma lam yastahillahu ba za mu kafirta wani mutum da wani laifi ba in dai ba halatta shi ba yau in ka zo kana shan giya ka ce saboda ina shan ta ne don halaliya sai mu ce to shi kenan ka ɗauki sabili ghaira sabilil mu'minina don haka kuma nuwallihi ma tawalla in ka zo kana zina aka ce da kai wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabira kace a'a zinan nan yana yin ta ne saboda halali ne sai mu ce to ka dauki hanya wanda yake ba ta mumine ba in ka zo kana shin dukiyar marayu muka ce da kai haramun ne kace a'a kai ci kake saboda halaliya ce sai mu ce innal ladina yakuluna amwala litama zulman inna ma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sai mu gaya maka wannan amma duk laifin da mutum zai yi a doron duniyan nan matukar ba halatta shi ba kai ba za ka ce da shi kafiri ba ne abinda shaykhul islam kenan ya fadi a cikin al'aqidatul wasitiyya wala nuslibul fasiq al-milliyya al-islam bil kulliyya fasiki duk yadda fasikancin sa ya kai duk yadda laifin sa ya kai matukar ba halatta shi yayi ba ba za mu kalle shi mu ce da shi kafiri ba don haka sai mu muna kuskure a irin wannan wurare za ka kalli mutum ka ce da shi kafiri ne matukar ba halatta wannan abu ya yi ba ko ko a'a ya karyata abin da duk duniyar musulmai sun yadda da wannan kamar wani mutum ya ce maka a'a shi bai yadda da alkur'ani ba ko ya ce maka a'a alkur'anin nan bai cika ba ko ya ce maka a'a akwai wasu ayoyi da aka shafi a cikin alkur'ani ko ya ce maka a'a annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai yadda da ita ba hasali jibrilu alisa ya yi kuskure wurin ba annabi annabta aliyu ya kamata ya zamu to kaga irin waɗannan su ba za mu yi magana da su ba saboda sun saɓa wa abin da duk duniyar musulmai suka tabbata a kai ba da irin su muke magana ba amma dan mutum ya sha giya ya yi zina misali ya ci haram ya yi kaza waɗannan abubuwa ba zai sa mu ce yi masu shaidar kafirci ba wala bi shirkin ba za mu yi mushi shaida da shirka ba mu ce kai mushriki ne a'a mala zai bayani wala bi ba za mu yi mushi shaida da munafinci ba saboda hadisi ya tabbata ingantacce kalimatani man qala li akhihi faqad ba'a biha ahaduhuma kalimomi guda biyu duk wanda ya buɗe baki ya gaya wa ɗan uwansa ɗaya daga cikin kalmomin nan la shakka ɗaya sai ya zamo ta koma akan ɗaya in kace da mutum makin Allah ko kace kafiri to ɗayan ku kalmar nan ba za ta faɗi ba ɗayan ku akwai makin Allah ko kai da ka faɗa ka zanto makiyin Allah abin ya koma kanka ko kuma a'a a samu akasin haka kai da abin nan shi da ka faɗi ɗin ya zanto gaskiya da abin da ka faɗa amma in ba abu bai bayyana maka ba ba za ka kafirta mutum ba ba za ka ce da shi mushriki ba ba aqidar ahlus sunna bane ka ce da mutum munafiki a ما لم yazhar minhum شيء من ذلك to kaga wannan baina ma'akufatai wannan kalmar tsakanin brackets ba za ka ce da mutum kafiri ba ba za ka ce da shi mushriki ba ba za ka yi mushi shaida da munafinci ba matukar wata alama ba ta bayyana ba mafhumul mukhalafa ma'ana akasin haka in alaman kafircin ya bayyana idan alaman shirkan ta bayyana alaman munafincin gare shi ya bayyana kenan ba laifi ne mu ce wannan aiki ne irin na mushrikai aikin ka da kake yi aiki ne irin na kafirai wannan aiki da ka zo da shi aiki ne irin na munafikai wannan ba laifi ne matukar alama ta bayyana daga cikin alamomin an ce ayatul munafiqi salat idza haddatha kaza wa idza wa'ada wa idza utmina khana ayin munafiki guda uku ne in yau bayani ya karya in an ba shi amana ya ci in yi alkawari ya saba sai muka ga waɗannan alamomin sun bayana daga gare ka kenan sai mu ci to abinda bai faɗa hakan ne a wata riwaya wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim ko da yayi azumi yayi hajji yace ni musulmi ne to kai musulmi ne amma munafiki ne muna fahimta don haka sai mu yi hattara da sakin kafirci ga mutane mu yi hattara wa nazaru sara'irahum ila Allah ta'ala abin da ya koye a cikin zuciya wannan sanin sa na Allah ne in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah sannan sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakfin bil layli wa saribun bin nahar له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyar mutane sai Allah yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta a yau mutum sai yana ƙoƙarin ya ƙwaƙulo a cikin abin da ke cikin zukatan mutane wannan kuskure ne ikhlasi abin da malamai suke cewa ikhlasi abu ne wanda yake mala'iku ba ba san sa ba shaidani bai san makwantarsa ba babu wanda ya san ingancinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala a don haka aikin da mutum yake ka kama shi da aikin da ya yi shi yasa Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala an yake cewa kunna na'khudhu a zawahir wa na turku sawair abinda ya bayyana mana shi muke amfani da shi amma abin ya ɓoye wannan ba namu bari don ba wanda ya sa abin ke cikin zuciya sai Allah a to inda an san abinda ke cikin zuciya ba shi yasa masu hikima suke cewa lauta kashaftun mata dafantum da dai a ce ana bibiya ana kwakula a ga abin da ke cikin zukatan mutane da akwai jama'a daga cikin mutane da yawa waɗanda za su mutu ba za su samu wanda zai binne su ba saboda tsananin kutun gwila da zuciyar babu haske a cikinta to amma rashin sani yasa mai ƙin sai ya ce da kai masoyinka ne rashin sani yasa maƙiyinka sai ya zo ya ce da kai masoyinka ne rashin sani yasa wanda bai son abu ya bayyana maka da ƙauna duk irin waɗannan ana samu muna fahimta wala nara saifa ba mu ganin takobi ba ƙidar mu bane ta ahlu sunna ɗaukan takobi ala ahadin akan wani mutum ɗaya min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam daga cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda nassi ya ce a kashe ka ɗauki takobi ka yaƙi dan wanka musulmi a'a hadisi ya ce idan takal muslimani bi sayfaihima fal qatil wal maqtul fi nar in musulmai biyu suka hadu da takubban su suka yaƙi juna da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk makoman su wuta sai sahabbai suka yi mamaki kowa ya rike baki suka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam hadha qatil fa ma maqtul wannan shi yake kisa wanda aka kashe menene laifinsa sai ya ce to ai shi ma innahu kana harisan ala qatl sahibi shi ma kwadayi yake ya kashe abokinsa amma kuma sai abokin nasa ya gabace shi ashe kenan kun ga ɗaukan takobi ba aqida ba ce ta ahlus sunna sai ga mutumin da nassi ya zo ya ce a kashe misali kama ana cewa la ya hillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan abu uku as-sayyibu zani bazawari mazunaci mutum gashi ya tsufa amma yana zina kuma yana ɗaya daga cikin mutane guda uku wanda Allah ba zai kalle su ba ba zai yi musu magana ba ba zai tsarkake ayyukansu ba na ga gashi furfura ta kunno maka amma baka daina aikin alfasha ba ka ta sauwa munzulin da Allah zai ji kunyanka amma kana alfasha to asayibu zani bazawari mazunaci ko ko mutum ne mai aure ko ko dattijo amma yana zina sannan wan nafsu bin nafs da mutumin da ya kashe shi ma sai a kashe shi wa katabna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح mutumin da ya balla kunnan wani a balla nashi wanda ya cire hancin wani a cire nashi wanda ya fidda haƙorin wani a fidda nasa yani yadda kai a maka sannan abin nan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun can al bil hurr wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa wanda ya kashe a kashe shi an nafsu bin nafs sannan wa tariku lidinihi da mutumin da ya ridda ya bar addininsa almufariqu lil jama'a ya fita daga cikin al'umma musulmi to wannan jininsa ya halatta idan ba irin waɗannan ba bai halatta ba ba aqidar ahlus sunna ne ka ɗauki makami ka yaƙi dan uwanka amma kun ga ya faru a wata ɗaya da ya wuce wanda a bakori kamar yadda muka gani a jarida mutum ya zo wai wasu mutane sun fito da sunan maulidi labarin kamar yadda ya zo an ce mota ta kwace da ta kwace sai ya taka wasu da ya taka sai mutane suka taso ya yi duk abin da yake yi wanda zai tabbatar wa da mutane shi musulmi ne aka ce a'a ya yi ƙoƙarin fita da motan sai ya sake taka wasu akwai kuskure ba yadda muke karantawa don haka sai ya je shiga gidan wanda tijo dattijon ya zo ya ce don allah don son annabi sallallahu alaihi wasallam a bar wannan mutum aka ce a idan bai fito da wannan mutumi ba shi ma za a hada da shi a kashe shi yadda muka samu labari sai dattijon ya ce to shikenan tun da al'amarin ya ci tira ba za ku haƙura ba sai ce kai ka fita ka mani gidana da ya fito an ce tare da shi akwai yaro yana kalmar shahada aka sassara shi aka hada da motar da yaro aka banka mauta wannan abu ba musulunci ba ne muna fahimta wannan irin aiki ba musulunci ba ne babu inda musulunci ya ce kai wanda ma ba musulmi ba babu inda aka ce ka yaƙe shi akwai dokoki da aka kawo kamar da umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu in kana duba da dama in zai aiki gwamnoni wasu wurare abubuwan da yake gaya musu kenan kira su zuwa ga musulunci in sun ki akwai jizya to in sun ki a wannan marra to shikenan fambiz ilaihim ala sawa wannan kuma shikenan amma wanne ne aka yi a ciki ba wanda aka yi sannan kuma menene kake da shi ya za ka yi da hadisin da ya ce duk mutumin da ya kashe wani wanda aka kashe zai riƙe wuyan wanda ya kashe shi ran alkiyama ya ce ya allah ka tambayi wane don me ya kashe ni gani ga shi ga ka ka tambayan min shi ya allah akan me ya kashe ni ya za ka yi da wannan hadisi don haka sai mai hattara ba da ahlus sunna ne ma da yake cewa illa man wajaba a sai sai dai mutumin da takobi ya wajaba a kansa wanda kamar muka karanto an ce wanda ya kaza a kashe shi wanda ya kaza to in ba irin waɗannan ba bai halatta ka ɗauki takobi ka yaƙi kai ko ma wanda ba musulmi ba ne bai halatta ba sai dai fa kai in an tasan maka to an ce wa iddu lahum mastafatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna adu wallah ka kasance cikin shiri wannan musulunci ya halatta maka a matsayinka na musulmi amma bai daka ka ta san ma wani ba matukar kai ba kai aka ta san ma ba wannan bai halatta ba waranar al khuruja ba aqidar ƙidar sunna bane ba mu ganin fita tarzoma zanga zanga ala a'immatina akan shugabanninmu wa wulati umurina da mujibintan al'amuranmu wa in jaru ko da sun yi zalunci da nasin hadisi Huzaifa ibn Liman radiyallahu anhu kamar da makaranto ya kasance yana cewa ni nakan tambayi annabi sharri sallallahu alaihi wasallam saboda in sharrin ya auku in san yadda zan yi amma mutane sukan tambaye shi alkhairi me zan yi shigar da ni aljanna menene zan yi mai girman lada wani ayyuka ne ya fi soyuwa a wurin Allah ni ba irinsa nake tambaya ba na zauna da annabi wata ranar jisa. sallallahu alaihi wasallam tambaye shi nace ya rasulullah shin mun kasance da kafin musulunci ya zo ba irin abin da ba mu yi wuta ce kawai ba mu haɗiya kaga dai mu sha giya mu sha mu yi zina mu kashe rai mu yi kaza bayan muna cikin wannan duhun kai da ɗimuwa da jahilci sai ga wannan alkhairi na musulunci ya zo shin bayan wannan alkhairin da ya zo akwai sharri bayansa annabi yace ce sallallahu alaihi wasallam na'am eh akwai sharri bayan wannan wani irin sharri ne ya ce wasu mutane ne waɗanda za su zo ba da shirya ta suke abin nan shiriwa ba ba da sunna na suke aiki ba ba da littafin Allah suke umarni ba ya ce to bayan wannan sharri akwai alkhairi ya ce akwai to bayan alkhairin na akwai sharri ya ce akwai sharri har da ma hayaki wanda zai biyo baya wani irin abu ne ya ce wasu mutane ne za a samu daga jinsin mu masu sallah irin tamu masu maganganu irin namu za su tsaya a ƙofar wuta suna kiran mutane duk wanda ya bi su za su auka da shi sai ya tambaya ce to yanzu ni kana ga idan wannan lokaci ya riske ni yaya zan yi ya ce to ka lazinci al'ummar musulmi ya ce to in ba su da al'umma ba kamar yadda muke a yanzu kara zube ya ce to ka je wa shugabansu na wannan lokacin to in ba shugaban fa wanda zai faɗa a ji kamar da yadda muke yanzu a yanzu ya ce to in ba shugaba wanda zai karkatar da mutane wuri ɗaya to duk wata ƙungiya da za ta bijiro ka ƙaurace mata ka bi allah ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ko da za ka cizgi bishiya ne ka riƙe ta har ajalin ka ya sauka akan haka to ka yi wannan aiki A kenan kun ga da wannan za mu fahimci tarzoma zanga-zanga ba aƙidar ahalus sunna ba ne ko da an zalunce ka a wani hadisin ya ce in sun aikata alkhairi nasu ne in kuma sun aikata sharri wannan a kansu ne kai babu abin da ya shafe ka sannan a wani hadisin kuma ya nuna cewa idan za ku fuskanci abubuwa waɗanda ba ku so daga wurin shugabanninku amma ku yi haƙuri har ku koma zuwa wurin allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan su ne aƙida ta ahlu sunna amma zanga-zanga fitowa kaza kaza kaza duk ba aƙida ba ce ta ahlu sunna wala nad'u alaihim ba za mu yi musu mugunya addu'a ba ma'ana ba za mu fito mu ce wane mu kira shi da suna mu ce Allah ya la'ane shi ba a amma la'antan azzalimai umuman kan mai uwa da wari wannan ya halatta ka ce wannan ukuba da muke ciki Allah duk mutumin da yake da hannu a ciki Allah ka musguna masa wannan ya halatta duk mutumin da ya kuntata mana Allah ka kuntata masa a duniya da lahira wannan ya halatta amma ka kira mutum ka tsine mashi wannan bai halatta ba la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min illa in an zalunce ka shi kenan ka to an zalunce ni ya Allah ya Allah duk mutumin da yake da hannu akan zaluncin mu Allah ka tozarta shi wannan ya halatta muna fahimta sannan hadisin Aisha ya tabbata radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq allahumma bi ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ya tausasa musu Allah ka tausasa mashi wanda kuma ya jibinci al'amarin al'umma ta ya kuntata musu Allah ka kuntata mashi wannan hadisi ne ingantacce ashe kenan kun ga da wannan abu za mu fahimci cewa ka kira mutum ka tsine masa wannan ba a aqidar ahlus sunna ce wala nanzi'u minto min ta'atihim ba za mu tsame hannunmu daga barin yi musu ɗawa ba a don wasu mutane suna gari a wai a fito a yi tarzoma a a yi kaza wai shine a halli ba shi ne mafita akwai abu komai ana bin sa daki daki ne da siyasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai shiga garin makka aka ce ba za ka shiga ba ya rubuta haza ma salaha alaihi muhammadu rasulullah ka ce goge rasulullah kai ba mu yadda da annabcin ka ba sa sunanka da sunan babanka ba za ka shiga garin makka ba a bana sannan za ka shiga amma kwana uku kaɗai za mu baka duk kuma mutumin da ya gudo daga wurinmu ya zo kamar mana da shi kai kuma in naka ya gudo ya zauna to ba za mu mai da shi ba to annabi ya sa hannu sallallahu alaihi wasallam yau a garin makka waye isa ya ce annabi ba annabi bane ana fahimta ai to ya kamata mu gane wannan wa nara ta'atahum min ta'ati Allah muna ganin yin su da'a kaman yi wa Allah da'a ne ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum min ta'ati Allah azza wa jal yi musu da'a yi wa Allah da'a ne subhanahu wa ta'ala farida abu ne wanda yake wajibi an wajabta wa kowa matukar kana da shugaba dole kai mishi biyayya amma da kaidi malam ya amuru bi ya matukar ba su umurce mu da sabo ba in sun umurce mu da sabo wannan sai dai duk abin da za a yi sai a yi ba wani maganar compromise amma in maganar da'a ce ko da sun yi zalunci za mu yi amma a umurce mu da wani abu wanda ba da'an ba wannan ko mai zai faru zai faru amma ba za mu biyayya ba saboda wani hadisi ya ce illa an tara kufran bawahan sai dai in kun ga kafirci karara a wannan ba wani maganar shugabanci ba wanda ake biyayya a wannan mataki saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura wani mutum akan wasu mutane kan tafiya ana cikin tafiya sai mutumin sai suka bata masa rai shi shugaban da ransa ya bace sai ya ce ku hada itace suka hada ya ce ku kunna wuta suka kunna ya ce to duk ku shiga sai suka tsaya hadisi ya inganta ya ce shin ni ba shugaban ku bane suka ce shugaban mu ne ba annabi bane ya daura ne a kanku suka ce tabbas sallallahu sallam shi shin ashe yi mun da'a ba yi masa da'a bane kamar ya ce suka ce mun yadda amma fa fil qalbi wannan wuta da wani abu a cikin zukata ba za mu shiga ba aka ne tashi balan balan wuta shi shikenan ta mutu aka koma da aka koma wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka karanta mashi yadda abu ya faru wanda mun saba mashi ya ce mu haɗa itace muka haɗa ya ce mu banka wuta muka kunna ya ce mu shiga kowa ya ja a wannan wuri in dai sabawa ne ya rasu mun saba ya ce ai da kun shiga wannan wuta da ta lahira ba kun shiga saboda ya umarce ku da sabo ne kun bisa addallu ala khairi ka fa'ilihi mafhumul mukhalafa wa dallu ala sharri kafaili wanda ya nunin aikin alkhairi kamar shi aikata kishiyar haka in ka nuna wa mutane sako kai ma kamar kai ka aikata muna fahimta ai wa nad'u lahum bis salah za mu yi musu addu'a da gyaruwa mu ce mu Allah ka ba su zukata wanda mai tausayi wanda za su ji tausayin talakawa Allah ka shirye su zuwa ga abin da kai kafi so ya Allah irin waɗannan addu'o'i za mu yi musu wal mu'afa da kuma samun lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka yi kaza yau kun ga maganar da fa ni ne nake faɗa ko ko a ni ba karantowa nake ba da sai a ce wannan gwamnati yake kafe <laughs> ana fahimta ai da ba karanto shi nake ba kuna kuma biye da ni da wa'azi na tashi ina ce kai malam rabu da shi kaji ya juya wani lokaci da can ga abin da ya ce yanzu kuma ga abin da ya faɗa <laughs> muna fahimta ai to wani tabi sunnata wal jama'a za mu bibiyi sunna da kuma al'umma ta musulmai saboda kamar da hadisi ya tabbata al'ummar yahudawa sun karkasu gida 72 mu za mu karkasu har gida 73 sai ya ce dukkaninsu gaba ɗaya 'yan wuta ne in ji annabi sallam sai guda ɗaya sai sahabbai suka ce su wane ne ya ce huwa ma ana alaihi wa ashabi ne duk wanda ya lazinci abin da nake kai da ni da na. wanda yake kan abin da nake a kan sa da ni da na shi sa nake magana ana ta magana haɗin kai haɗin kan nan ba abu ne mai sauki in ba son zuciya ba addinin nan mun tashi mun same sa to waye ya kawo shi gashi nan ya yi? ya aka samu ya ce menene bai da kyau shikenan maganan kenan ma ana alaihi ashabi amma rakito wani abu can daban wanda ba shi yasa din ba kaman akwai yadda da cewa wancan abu ya fi wanda shi ya kawo kaga ashe ko zaman lafiyan zai zama kamar da citira muna fahimta ai wa nashtanibu shuzuz za mu nisanci keɓancewa wal khilafa da saɓani wal furqata da rabuwa domin wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba kar ku yi jayayya in kuka yi jayayya za ku yi rauni in kuka yi rauni karfin ku zai tafi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu yas'alunaka 'anil anfali qul al anfalu lirahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله الف هكا ayoyin يعني اهدي اهدي يا تبتا النبي يا tabbata annabi ya tafi yaƙi shikenan an kashe wani mutum daga cikin mutanen makka sai mutanen madina suka ce ina mutanen makka ku zo ga mutumin ku an kashe ku zo ku binne annabi hankalinsa ya tashi ya ce a da'awar jahiliyyati wa ana baina afurikum za ku yi ikirari da kira irin na jahilai ni ga ne a tsakankanin shin akwai wani mutumin makka akwai wani mutumin madina bayan musulunci ya ku wane ne mutumin makka wane ne mutumin madina bayan duk kuna ikirarin kalma guda daya kada a sake wannan magana ku nake so ku je ku bizne shi ashe kenan kun ga duk inda al'umma na jama'a sunna suke wannan dole ne musulmi ya kasance tare da su wa nuhibbu ahlal adli muna son mutanen adalci shugabanni masu adalci wal amana da kuma amana ashe kenan kaga dan ka fito kana son mutum saboda adalcinsa ko amanarsa wannan ba wani abu bane aqida ce ta sunna sannan wa nubghidu ahlal jawri wal khiyana muna kin mutanen zalunci da ha'inci ba mutum bane ake ki halin sa da yake gudu in ka gana gudun ka ba kai ake gudun ba halin ka ne da ka kawo in kuma ake son ka ba kai ne ake so ba halin ka ne da ka kawo da za ka canza kuma sai mutane su canza don haka aqidar ahli sunna muna kyama muna tir muna wai dare da mutanen da ke ba na adalci bane mutane da ke azzalimai sannan kuma muna kaunan mutanen da ke aikin su amana sannan kuma suna adalci kuma da wannan ne nake ga insha Allah za mu dasa aya saboda mun kai kan gaba in Allah ya kai mu sati na gaba za mu ci gaba insha Allah daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh kamar yadda muka karanto a littafi na kuma nuna na to in dai shugaba musulmi ne za a bi shi matukar bai yi umarni da sabon Allah ba amma idan ya yi umarni da sabon Allah ba yadda za a bi shi sai a bar mashi kayan shi mu tsaya inda muka tsaya

cewa za mu da sama da gaske da gyaruwa ba kwarai da gaske saboda ai in batacce ne muka yi mashi addu'a da ɓaci wato kaga abin ba zai kyau ba in dama can batacce ne kuma muka nemi ya daya daga cikin annabawan Allah mu ce a ah, wannan ba annabi ba ne. wannan kaza ne a alkur'ani ya tabbatar mana da cewa a cikin annabawan nan an fifita wasu akan wasu tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat mun yadda da wannan amma mu tantance mu yadda da abin da wannan ya kawo mu ce ba mu yadda da wancan ba a'a qulu amanna billahi wa ma unzila إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له gaba daya a can cikin karshen sura kuma la baina ahadin min rusuli ba mu bambance daya daga cikin annabawa ba saboda rarrabe wani abu daga cikin addini wannan yana kai mutum zuwa ga wani irin hanya daban da kakai shi innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an ko bayna allahi wa rusulihi wa na nominu bi ba'adin wa furu bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila ulaika humul na haqqan wa na lil kafirina azaban muhina don haka duk mun yadda da wannan mun yi imani da dukkanin annabawan nan wa kulla kullahum muna gasgata su dukkanin su gaba ɗaya. alama ja'ubi a kan abin da suka zo da shi duk abin da annabawa suka zo gaba ɗaya mun yadda mun yi imani da shi wa alul kaba'ir sannan ma'abuta manya-manyan zunubai da ake cewa kaba'ir jam'i ne na kabira kabira guda ɗaya kenan laifi babba annabi sallam ya ba mu labarin menene laifi babba daga ciki akwai sihiri saba wa iyaye gudu ranan yaƙi lokacin da za a haɗu tsakanin fariki na gaskiya da kuma na ƙarya yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai sannan kashe 'ya'yaye mata yana ɗaya daga cikin manyan zunubai sannan faɗin ƙarya da kuma shaida ƙarya yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka sai malamai suka mana bayani abin da ake cewa laifi babba shine ko dai abin da zai kai mutum zuwa ga fushin Allah ko ko a'a abinda zai sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta haddi a kansa wannan laifi ne babba irin misali kamar zina kaman sata in mutum ya sata ta za a yanke hannunsa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah in mutum ya zina azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda don haka duk abin da zai kai mutum ga ukuba haddi wannan laifi ne babba wasu kuma suka ce a'a abinda ake ce laifi babba duk abinda zai kai mutum zuwa ga ukuba a nan duniya da kuma azaba ran alkiyama wannan ana ce da shi kabira laifi ne babba to ayyan makana abinda muke so mu tabbatar da aqidar ahlus sunna waɗanda suke da laifuffukan nan ma'abuta manya-manyan laifuffuka min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi sallam finnari a cikin wuta la yukhalladuna ba za su tabbata ba ba mutane bane waɗanda za a damar da su a cikin wuta matukar ba su mutu suna shirka ba duk yadda mutum ya aikata ya yi laifi kai hadisi ya tabbata annabi sallam ya ce ai wa al'umma bushara kowa zai shiga aljanna sai mutumin da ya kiya wane ne zai kiya ya annabi ce wanda ya bi ni ya so shiga aljanna wanda kuma ya saba mani bai so ya shiga ba a wani hadisin kuma aka ce ka yi wa mutane bishara da aljanna sai mai riwaya ka ta ce wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ya sata annabi ya ce asa wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ya yi sata sai ce kai abu zarri ne ke tambaya radiyallahu ta'ala ce kai la'alla dai bai ji ba ne ya sake karkata ce wa in zana wa in saraka wai shin ko da ya yi zina ya yi sata ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata ya sake karkatowa ya tambaya wai annabi ko baka fahimci magana na bane assalam kace zai shiga aljanna wa in zana wa yace wa in zana wa in saraka ragma an fi abiza ko da ma abu zar bai so ba zai shiga aljanna muna fahimta to ashe kenan za mu fahimci duk yadda mutum ya aikata laifuka manya-manya matukar ba mutuwa yayi yana shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wannan ya shiga wa yaghfiru ma wa yaghfiru ma duna zalika shima liman yasha Allah yana gafarta duk wani irin laifuka matukan ba shirka bane shi ma ga wanda ya so qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu inna Allah yaghfiru dhunuba innahu huwal ghafurur rahim don haka sai muna kyautata tsammanin cewa insha Allah duk mutumin da ya rasu yana aikata miyagun laifuffuka ba zai dawwama a wuta ba wa man ya mutu wa lam tub an zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih duk yadda mutum ya aikata miyagun laifuffuka kai baka isa ka ce gaba masa duk kuma yadda da'arsa ta kai kai baka isa ka ce dan aljanna ba idza matu wa hum wahidun ba za su dawwama a wuta ba insha Allah matukar sun mutu suna kadaita Allah matukar sun mutu akwai tauhidi tare da su to insha Allah ba za su dawo ma'auta ba wa illam yakunu ta'ibin ko da sun mutu ba su tuba ba ko da sun mutu ba su tuba ba in Allah ya yadda ba za su dawo ma'auta ba to amma wutar ce ma mu muke kokarin Allah ya raba mu da ita domin yana ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan magariba so bakwai yana karantawa Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni Allah ka tsiratar da ni wuta Allah ka tsiratar da ni wuta sannan ya ga wata mata wani lokaci ta raba dabinuwa ba ta samu abin da za ta bai wa yaranta ba sai ta raba dabino ɗaya gida biyu sai ta ba wannan ta ba wannan annabi sai ya cire ta sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bi shaqqi tamra tamra ku ji tsoron wuta ko da da gwargwadon dabino ne da za ka tsaga ka ba da sadaka da nufin allah ya kare kauta to kai wannan aiki sannan ya ji wata daga cikin matansa ummu habiba ce tana cewa allah ka ji yadda ni daɗi da mijina rasulallah da ɗan uwana muawiya da kuma mahaifina abu sufiyan ya ce ya? aikin tambayi allah abin da ya riga ya karkare da shi da ma tambayi allah ne ya kare ki azabar wuta to kun ga ashe wutar ba matukar kana iyawa yi kokarin abin da za ka yi ka nemi agajin allah ya raba ka da ita domin kowane mu nan la shakka ya taba ganin gobara inda ta faruwa inda ta farun ya ga wanda ya fada wanda ya fadan nan bai gan shi da kyau ba to bare wutar allah wace ka tana da sunaye daban-daban to mala yake cewa ba da allaka a arifin matukar sun hadu da allah bayan sun hadu da shi suna masu sani ai mu'minina suna masu imani da cewa sun yadda e Allah Allah ne subhanahu ta'ala to waɗannan ba za su shiga wuta ba in sun shiga ba za su dawo ba domin hadisi ya tabbata mutum na ƙarshe wanda shi ne zai shiga aljanna na ƙarshen mutum da zai shiga aljanna za su yi muhawara conversation tsakaninsa da Allah subhanahu ta'ala idan ya zo za a zo a in ya ji zafin wuta ta buge shi ta buge shi don shi kadai ne zai rage Allah kuma shi ya san kowa ne ne a cikin duniya idan ta buge shi ta buge shi ba a sa shi a cikin wutan ba a hucinta kawai sai ya ce ya Allah ya Allah Allah Allah ka kau da fuska na a cikin wannan wutan ya Allah ka tsiratar da ni wannan ta ce to shikenan ya kai dan adam shin in na tsiratar da kai wato ana karantar da mu buri irin na bil adama لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثهما ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب da a ce bil yana da kwazazzabai guda biyu na zinari yana da misalin kwatankwacin girman dutsen uhudu na zinariya guda biyu da ya nemi na uku ya kuma sani shi bil adama babu abin da zai cika bakinsa in ba kasa ba babu abin da zai ci naman jikinsa in ba tsutsa ba amma Allah yana gafarta ma duk mutumin da ya tuba zuwa gare shi ana karantar da mu buri irin nabil adama sai Allah ya ce to shikenan ya kai dan adam na yadda zan karkatar da kai daga bujin wuta amma idan na karkatar da kai daga wannan buji irin na wuta ba za ka tambaye ni wani abu ba ya ya Allah ba zan tambaye ka wani abu ba to shikenan sai a karkatar da shi an karkato da shi shikenan kuma sai a nuna mashi aljanna idan aka nuna shi aljanna sai ya ji kancin turare na almiski da irin su maramare tasnim su rahiq su kafo suna bugunsa sai ce ya Allah ka dan kai ne wurin dan shara ba saboda wancan zafi da naji ya Allah shin ba kai ne muka yi da kai akan cewa matukar an kau da kai daga wancan wuri ba za ka tambaye ni wani abu ba ce to ya Allah dai tun daga mu ai hakuri za a yi da mu ya Allah sai a kai shi kusa ya ji irin abubuwan da ke bugowa na nema shi na sai ce to ya Allah kada da ya agaji dai kada tambayoyin dai a ce sun yawa ni ai da ma za a dan sa ni a ciki ya Allah subhanahu ta'ala ka dan sa ni a ciki kaza da kaza shin ba kai bane ka ce in aka kawo ka nan ba za ka tambayi wani abu ba kawai sai dai kusancin ka da aljanna ce to wai kuma tun da wai na ga na zo me zai hana kuma in karasa ya Allah hadisin sai ya nuna sai Allah ya dariya sun tala ce kai dai bil adama babu abin da ya kai ka yaudara to ka je an gafarta maka shiga aljanna ashe kenan kun ga abin da zamu fahimta matukar mutum ya mutu yana kadaita Allah ba shirka yayi ba insha Allahu muna kyautata zaton a aqidar mu ta sunna ba zai tabbata a cikin wuta ba don haka muna addu'a wutar ma Allah ya raba mu da ita wahum fi mashi'atihi wa hukmihi su mutane suna cikin nufin Allah da hukuncinsa in sha a gafara lahum in ya so zai gafarta masu wa fa anhum ya musu afuwa bi fadlihi da falalarsa ba wani mutum wanda wai jin tsoronsa zai sa Allah ya bashi wani abu ba wani mutum don wai kwarjinin babansa ya sa Allah ya mishi wani abu babu shi duk abin da ka gani Allah yana yi ne da falalarsa shi kuma wanda Allah ya hana ba dan ya kisa ba ne saboda wata hikima ce da shi ɗin kaɗai ya santa kama zakara azza wa jalla fi kitabihi kamar yadda Allah ya ambato subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta wasu laifuffukan daban amma su ma ga wanda ya so wa in sha'a idan kuma Allah ya so yayi nufi azabahum fin nari bi adlihi zai azabtar da su a cikin wuta amma da adalcinsa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a ce da Allah don me kai mu ne za a tambayi mai yasa ba mu yi ba mai yasa bai zama kaza ba mai yasa aka yi kaza waqifuhum innahum mas'ulun mu za a tambaya summa yukhrijuhum min ha bi rahmatihi sannan Allah ya fito da su daga wannan wuta da rahamarsa domin akwai afuwa da zai yi abin nan daga cikin afuwar da zai yi bayan an gama ceto an gama ceto ceto a koma a sake kara da wuta in akwai wani mutum wanda daidai da kwayar zarra akwai a zuciyarsa na imani a tsamo sa wuta za a yi wannan kamar da hadisi ya tabbata sannan idan aka tsamo da shi daga wuta za a kai shi wani ruwa da ake cewa nahrul haya rafi ko kuma kogin rayuwa a tsunduma mutumin da ya fito wuta a ciki ya aka tsunduma shi naman jikinsa ya toho ƙasussukansa su gyaru abin nan gashin jikinsa ya fito ya zama dai sura mai kyau sannan a kai shi cikin gidan aljanna to wannan yana faruwa ne da falalan Allah da kuma rahamarsa da kuma ainihin afuwarsa wa shafa'ati shafi'ina min ahli ta'ati da kuma ceton masu ceto daga cikin ma'abuta da'ansa wanda mun riga mun yi bayanin waɗannan abubuwa a darsanmu na baya Sun ya ba'athuhum ila jannatihi sannan Allah ya tura su subhanahu wa ta'ala zuwa ga aljannarsa wa zalika wannan kuma yana faruwa ne bi anna Allah ta'ala domin shi Allah subhanahu wa ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi shine yake jibinta ko ya jibinci ma'abuta saninsa Dun mutumin da ya riƙe Allah Allah kuma yana tare da shi duk mutumin da ya nisa da Allah Allah yana tare da shi shi yasa wani hadisi bil adama ina baka kana guduna ina azurta ka kana gode wa wani in har ya zanto cewa mutumin da yake sabon Allah Allah bai hana shi arziki ba ina ga mutumin da ya kusanci Allah kuma subhanahu wataala kaga ba zai hana shi ba ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الله سبحانه وتعالى بيسن ما أبو تاسن سبا ما سوما سبيايا بيسن ياسو أجكين جدا جيغو دابيو با كمال ودن دسوسكي موسم اللن تكن سري معنى أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور wa mutumin da yake bautan Allah ya kasance kama wanda bai bauta su zanto ɗaya ba ɗaya ba ne a duk gidajen guda biyu ba a nan duniya ba ba a lahira ba dama duniyan ma ba ɗaya ake ba bare kuma ce ga lahira to allazina khabu min hidayatihi su waɗanda suke musun Allah subhanahu wa ta'ala ba su yadda da shi ba su ne waɗanda suka taɓe suka bar shiriyansa fa ya hasratahum wa ya tula bukaihim ya nadama su ya kuma tsawon kukan su ran alƙiyama ranan da nadama ba za ta yi amfani ba shi yasa muna roƙon Allah ya raba mu da aikin nadama walam yanalu min wilayatihi ba za su ba za su samu wani jibinta na Allah ba subhanahu wata'ala ba yadda za a yi mutumin da yake kafiri ne tsantsagwaran kafiri ya zanto kamar mutumin da yake bautan Allah a waɗannan Allah ya jibince su waɗancan kuma Allah bai jibince su ba saboda su suna da waliyyai irin nasu waliyinsu shine shekaru amma waɗanda suka yi imani waliyinsu shine Allah subhanahu ta'ala wa man yatawalla Allah wa rasulahu amanu fa inna hizballahi humul ghalibun sai malam ya cike magana da hadisi wanda kuma a nan ne za mu tsaya saboda mun kai kan gaba ya ce Allahumma wannan wani bangare ne na wani hadisi wanda annabi yake wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ya waliyyar islam ya majibincin musulunci wa halihi da ma'abutansa na alal islami hatta na bi Allah ka tabbatar da mu akan musulunci har mu haɗu da kai da wannan musulunci ashe kenan kun ga al'ibratu bil qawatin abinda ake lura da shi a cikin ayyukan mutane da menene ka cika shi yasa kullum ka zage dantse ka yawaita addu'a ka yi ƙoƙarin tabbatar da wasuncin da Allah ya ban mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ka roƙi Allah Allahumma ya waliyyal islami wa ahlihi sabbitna ala al-islami hatta nalqaka bi in Allah ya taimake ka da wannan shi shikenan sai ka zanto kayi kyakkyawan ƙarshe to Allah muke roƙo ya sa mu gama lafiya kuma sa mu mutu da imani زامو دس آية إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك